Lamarin ya faru ne da ranar kai tsaka a jiya Laraba lokacin da 'yan bindiga suka tare wata motar jigilar kamfanin STM a wani wurin da ke a tazarar kilomita biyar da tashar bincike kan iyakar Nijar da Burkina Faso, wato a tsakanin ƙauyen Fono da ƙauyen Zelange na biyu a gundumar Tera. motar kilar bas mai dauke da fasinjoji 43 ta fito ne daga birnin wagadugu cikin su har da 'yan sanda uku da ke shirin komawa gida bayan kammala aikin mako-mako a tashar binciken iyaka rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan bindigar sun kona motar sannan sun karkashe mutanen da ke cikinta banda wasu mata uku da suka tsira da ransu yayin da ɗaya daga cikin 'yan sandan uku ya ji mummunan rauni magajin garin tera hamma mamudu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari ko da yake ya ce ba shi da masaniya game da zahirin adadin mutanen da suka rasu a sanadiyar wannan hari komisar aiko bin bilan ya ce mutane goma sha tara aka kashe da bindiga eh, biyar sun yi rauni cikin biyu din stm da ya yi to burkina yana zuwa ya shiga niger kamar kilomitar biyar zuwa takwas ne wurin da aka samu azarin. Haka kuma maharan sun kona wata mota kilar telem wato trela. Tuni aka kwashe gawakin waɗannan mutane inda aka ajiye su a ɗakin ajiyar gawa na asibitin tera domin aikin tantancewa kafin a nan gaba a yi jana'izar su ko kuma a damƙa su ga dangin su. Wata mota telem da suka sa wuta, mutane biyu suka mutu cikin wannan wuta. sun kone kalsine ta salama yanzu dai eh, sojoji sun shiga can da sautar fomce da lista kowa da kowa ana na ana kawo su tera ma muna jikin wuya shekaran jiya da dare akwai wani gari wani komina ce miss mayan na bacin isa can mu aka kashe wani tsoho wajen shekara tamanin da biyu president na ruga ruga zele president da zeleverla Mun leƙa kamfanin jigila na STM domin neman ƙarin bayani a wajen shugabannin kamfanin waɗanda suka gaskantar da faruwar wannan al'amari sai dai ba su bamu izini mu naɗi murya ba. Haka kuma mun yi katarin ganin wata kanwar direban da abin ya ritsa da shi ta isa a cibiyar kamfanin na STM cikin shishekar kukan wannan rashi. wannan shine karan farko da 'yan bindigar yankin tileberi ke tare motar fasinjoji abinda ke nunin yadda masu ta da kayar baya ke kokarin karkatar da ayyukansu wajen huce takaici a kan fararen hula wanda masana sha'anin tsaro ke kallonsa a matsayin wata alamar da ke nunin jami'an tsaro sun fara cin karfin kungiyoyin ta'addancin iyakokin mali nijar da burkina faso misalin yadda a bayan nan suka karkatar da ayyukansu wajen dasa nakiya akan hanyoyi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.